sunana saifullahi abubakar liye karuna dai yanzu ina da shekara 27 insha to alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah muhammad bin abdullah wa alihi wa wa ah, farko dai na yi makarantu na alqur'ani daban-daban kama daga kan islamiyya na tunanin farko makarantar da na fara ina da wayo ta ce a kwafaliya wacce take a tudun murtala wanda a wannan bangaren ne kuma aka yi bangare na bangaren hajji alburani a bangaren ma'ana karkashin makarantar sautin da'awa alislamiyya wanda sunan bangaren shine zaid bin thabit littafin alburani nan na fara gwagwarmaya na hajji alkur'ani kuma haɗu da tajwidi alhamdulillah wanda maluma na suka yi ƙoƙari kaɗan daga cikinsu ba zan manta da su ba akwai malam nasir wanda yanzu yana da phd ɗan jarida ne akwai kuma barista abubakar wanda shi ma yanzu lecturer ne a sa'ada tarimi da kuma malam khalifa wanda sakatare ne a ɓangaren agaji da sauran maluma na dai wanda ba su daga ba saboda yawan yawansu duk sun bani gudunmawa wajen alƙur'ani alhamdulillah sannan bayan na yi ma'ana na yi sauka a wani makarantar ta sautin da'awa wanda na yi sauka a ah, 2009 wanda a lokacin ina da shekara goma sha biyar kenan ina da shekara goma sha biyar na yi sauka alƙur'ani na biyu kenan bayan nan kuma cintini kuma na karatu na biye sannan kuma ina yin hadda a lokaci da to bayan na yi sauka kuma sai na dora na cigaba da karatu alkur'ani na wanda alhamdulillah a lokacin ban samu na gama makarantar ba gabaki daya amma na ci karfin alkur'anin domin ban manta ba ina da akalla ina da haddadi zuwa talatin kafin na daina zuwa makarantar saboda wa'insu dalilai na rayuwa alhamdulillah bayan wannan kuma wani lokaci ina zaune a makanta jami'a kenan ina shekarar karshe da gama jami'a ina kwance ma akan gado bayan sallah subahi sai na ga wani postin da aka yi dangane da wata makanta da ake talla ta hadda alkur'ani cikin shekara guda wacce makantar tana gadon kaya makantar isiyaka rabiu wanda take gadon kaya ah, da na ga wannan post din kuma naman ni a zuciyata gaskiya na da burin haddace Qur'ani tun ina dan karami to amma kuma karatun ya zo mu da kalubale mai yawa so daga boko ga kuma karatu alqur'ani wanda abu ne mai ɗan wahala to bayan na ga wannan ma'ana talla na wannan makaranta sai ne kokari na je domin angayowar samun fom da sauransu zuwa na ke da wuya na tadda mutane ma sun ragaya sun zo an cika wajen sosai wanda hakan bai bani damar karɓar fom ba to a rana ta biyu kuma sai na yi sammako. domin ina da matukar sha'awar ganin na samu na makaranta domin gudanar da karatuna domin cimma buri na rayuwa bayan washe garin wannan ranar ganin cewa na makara a ranar farko to sai na yi sammako ana sallah asubahi a masallacin da ke hostel ɗin makarantar jami'ar bayero sai na kama hanya na tafi na garzaya na tafi mana wannan makaranta na je na kafa layi a lokacin duk da wannan cewa ina ganin na je da wuri ni ne mutum na goma wasu masu rigaye ne amma dai haka dai na samu na samu wannan fom na ciki kuma na fara zuwa makarantar alhamdulillah Ana na samu na hattama karanta alkur'ani na a lokacin ina da shekara ashirin da biyar alhamdulillah na haddace alkur'ani na gode Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine dai a takaice gaskiya tarihin gwagwarmaya ta a karatu lokacin da ke hada rukani akwai wurare da suka ɗan bani wahala sosai ah, ba na mantawa suratul rahman ta ɗan bani wahala a lokacin da nake ah, zai bin thabit kenan bayan kuma na shiga ah, makantar sheikh isa rabi'u littafin qur'an fi amil wahida na haɗu da surori wanda suka bani wahala kamar wata hud ta bani wahala matuƙa na jiga ta sosai to kuma daga ciki dai akwai isra'i wanda kuma alhamdulillah yanzu ta ɗan sauki yanzu ina jin daɗin karanta ta ma tana cikin tsoron da suke min daɗin karantawa amma a baya ta ban wahala sosai wannan su ne dai tsoron da suka ɗan ban wahala insha Allah inda na fi jin daɗi gaskiya ba inda yake min daɗi kamar a ah, Uh, suratu Maryam Maryam tana madadi matuƙa sosai da kuma wa uba sautul Fatiha duk lokacin da ke karanta sautin Fatiha ina jin daɗi sosai gashi kullum ina karanta ta amma kullun nake karanta ta kai hasali ma bana fara karanta alqur'ani saboda soyayya ta da sautin fatiha sai na biya ta kafin dora karatun maraji'a na alqur'ani insha Allah gaskiya gaskiya ne wannan don malamai suna cewa ba hadda alƙurani ba zama alƙurani. gaskiya wannan shine babban kalubale da tunani na idan na hajjata alkurani shikenan na huta to kuma sai na gano ashe nan ne faran karatun saboda kana yi ne ta baya na kunciya dole sai kana yi kana ɗaure na baya in ba ka in kace zaka dinga karantawa kana barin na baya to zaka waye gari ka tadda babu shi kamar yadda ya tabbata shi ma alkur'ani in kai nesa da shi to kamar raƙumi ne cewar idan ya riga ya tsinke to kamo shi ko zai baka wahala haka ina yin muraja daidai gwargwado a da dai lokacin nake da lokaci mai yawa ina iya yin muraja izo goma kullum amma yanzu da abubuwa suka min yawa na kai yi kokarin yin muraja ko da izo daya a kullum ba na gaza wani insha Allah wannan shi ne farko da na fara da na shiga jami'a na fara ganin irin karatuttukan sun fara ɗaukan zafi ga kuma hada alƙur'ani gaskiya da da farko da kamar zan jingine karatun alƙur'ani don har na jingine tun ga a lokacin na hada ce na tunanin na da hadda izu talatin to na jingine kawai zai nanga yi maraji'a ba tare da gaba da hadda to kuma maraji'an ma kuma sai yake nema kuma ya bani wahala sosai to haka dai na dinga kokari ina yi a sati na kan yi kokari in yi kalla shafi ɗaya ma'ana da a ce ba na yi da a ce ina yi dan yi. shi yasa ma haddatawa ya dau lokaci wannan na wajen in ka lissafa kusan shekara goma sha kenan ma ina hadda alƙur'ani saboda kalubalen da nake fuskanta gwagwarmayar karatu na boko kuma gashi ina da burin ganin hadda alƙur'ani shine babban buri na rayuwa kuma alhamdulillah Allah ya cika burina amma dai hakan bai hana ni ma'ana yin maraja'a a sai dai marajan ba yawa insha Allah na yi karatun ma'ana hada cikin alƙur'ani a farko da wayarwa hafs ana asim da wannan ruwa na haddace daga baya bayan na shiga makarantar al-mu'assasa da Muhammad Rabi' na haɗu da Gwani Mansur wanda shi kuma ana kiran sama da sarki saboda shi ya kware a bangare abin da shafi warshi a wajensa na yi karatun warshi kafin nan kuma akwai wani aboki na malam abdulhab wanda muka zo na hostel ɗaya shi kuma ya karanta hafsu ya karanta warshi to a wajensa shine malami na farko a bangaren wayar warshi an nafi'a ci gaba da na samu shine alhamdulillah uh, da na karanta Qur'ani da ruwayar Hafs an Asim to ci gaban da na samu shine a yanzu babu ruwa da nake sha'awan karatu da shi nake jin daɗi a yanzu kamar ruwayar uh, Warsh an Nafi'a wannan shine ci gaban da na samu a karatu Qur'ani sannan kuma da ci gaba na ƙara gyaran karatu sama abin da shafi tafwidi daga shi Qur'ani an saukar da shi da yaren larabci kuma da ka'idoji kuma ana so duk yadda karanta shi ka karanta shi bisa siga da laraba suke karantawa kaga su ma larabawan kansu suna da ka'idoji nasu na kansu ta haka sai ka san wannan ka'idoji ci gaban da na samu shine ƙara gyara tajwidi na alhamdulillah a wannan makanta ta mu'assasa na Muhammad Rabi'a wacce take gadan gaya insha Allah kalubalen da fuskanta daga ciki dai akwai kalubalen haɗa alƙur'ani da kuma boko wannan shine babban kalubale na da na fuskanta saboda hausawa na cewa taura biyu ba sa taunuwa to kuma ni ko ne kokarin yin hakan tunda daga cikin buri na a rayuwa shine na haddace alqur'ani kafin na gama jami'a kuma Allah sai ya cika wannan burin na na haddace qur'ani lokacin da na haddace qur'ani shekarar da na haddace qur'ani shekara kuma na gama jami'a to wannan yana da cikin kalubale na fuskanta na mai na ma'ana karatun alkur'ani haɗi da kuma boko wanda abin ya ban wahala sosai da sosai da sosai sai kuma abin da ya shafi kalubale na abokai saboda wayansu abokan za ka haɗu da su a makanta su kuma ba ƙur'ani ba ne a gabansu to irin wannan kuma za ka ga suna janye hankalinka daga shi karatar alkurani to shi ma wannan na yi ƙoƙari wajen ganin na fizige kaina daga irin wannan abokan wanda yana cikin abubuwan da ya sa na samu nasara na haɗu da alƙur'ani alhamdulillah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 وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً قل آمنوا به أو لا تؤمنوا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 muhammad gaskiya ne babban shawarar da zan ba matasa dangane da jajirce wajen haddasa Qur'ani a cikin alkurani akwai haske matuka domin ni na ga wannan bisa zahiri kuma ba dalili bane mutum ya ce wai dan yana boko kuma ba zai haddasa Qur'ani ba kai karatun kama na bokon ya fi tafiya ta da alkurani in kana so ka dinga fahimtar karatun bokan ya dinga zauma da sauki to ina baka shawara matashi ka ta ci alkurani a da kwakwalwa ta a yanda na santa tana da wahalar rike abu kuma ina da wahalar ganewa amma tun daga lokacin da na fara hadda alkurani duk lokacin da karatun yake ƙara yin nisa ina ƙara fahimta al'amuran da ya shafi boko sai boko ya dinga zuwa da sauki dan da a da na kan ɗauki lokaci kafin na gane abu to cikin lokuta kaɗan ɗan ƙanƙani bayan hada alƙur'ani na sai nake ganin abubuwa suna zuwa da sauki na haka babban shawar da zan bawa matasa babu abin da yake alƙur'ani babu abin da kai shi a duniya in kana so ka samu jin daɗin duniya da lahira ka riƙe alƙur'ani in kana so ka samu ci gaba a rayuwa ka riƙe alƙur'ani kai ko da kuɗi kake samu kake so ka samu a rayuwa ka riƙe alƙur'ani ko me kake nema ala bi dhikrillahi taqma'innul qulub da ambatan Allah shine zukata suke samu nutsuwa da kwanciyar hankali duk matashin da take ne. to insha Allah a rayuwarsa ba zai wafanta ba wannan shine shawarar da zan ba matasa insha Allah insha Allah wa alaikum salam